Shinzo Abe dai wanda ya zauna kan kujerar firaminista tsawon shekaru goma kafin sauka a bariya ya ci gaba da zama babbar fuska a siyasar Japan, tamkar har yanzu yana kan kujerar ne. Japan na daga kasashe da aka fi samun masu kashe kansu in sun yi wani abin kunya. 'Yan sanda sun cafke wanda ya harbe abe ta baya mai suna Tetsuya Yamagami a wajen kamfen ɗin zaben 'yan majalisa inda Yamagami ya ce bai gamsu da abe ba ne, don haka yake son kashe shi. Tsohon ministan na wajen Najeriya Dr. E.D. Hong ya ce abi ya yi ta amfani da hikimomi ne na kulla dangantaka har ya dogon zango kan mulki. Kaga abi ya yi ta lallaba hawa ya yi ta faci-faci na wannan siyasar nasu har ya kai ga shekara goma shine mafi prime minister kasan wanda ya daɗe a karagar mulki. Ya samo musu ɗaurewan arziki ya samo musu ɗaurewan siyasar duniya ya samo musu fahimta a yanzu shine kawai kamar nake gaya maka din duda dai na yi ministan kasashen waje amma shi ne kawai wanda nake tuna sunansa a cikin prime minister in Japan saboda canje-canjen ya yi yawa ba za ka iya tuna nawa ba yau an sa gobe an cire riga ta an yi haka ake ta yi amma kaga shi dai duniya ta san shi ya san su na da tansi sosai sai an shirya so gaskiya an yi rashe kwarai wannan jarumi ne dattijo ne kuma ya sa japan su ma sun so ba shiga cikin salon abubuwan da kasashen duniya ke yi masana harkokin tsaro dr yahuza getso ya ce kisan gillar zai jawo sauran shugabanni musamman ma na kasashe masu tasowa kara karfafa tsaro a gewayensu yana mai kawo wasu dalilan rashin adalci kan tunzura jama'a su kangare inda ya kawo wasu misalan kan Najeriya. Kashe shi wannan eh, tsohon firayim minista na kasar Japan wani abu ne da ya kamata ya koya wa shugabanni musamman shugabannin Afirka kuma musamman a kasar Najeriya. Yadda aka yunkura aka kai hari a gidan yari na kuje da kuma sauran har-hare da ake kaiwa can da can a sasanni daban-daban na kasar tamkar saƙo ne da yake nuna gazawar gwamnati. Sauraka irin wannan ko da shugabanni suna tunanin cewar kamar shugabannin Najeriya a irin halin kunci da tsananin rayuwa da kullum mutane suke ƙara shiga cikin bala'i da fitina. Wannan irin irin waɗannan abubuwan suna iya faruwa ko da fa kuma mulki ya kamata ku ɗauki darasi babba daga wannan abin da ya faru. Kasancewar wannan akasi ya zama ba sabon ba tun wajajen alif da ɗari tara da talatin. Dr. Hong ya ce Japan ta samu sabon darasi kenan a tarihi. rashin fahimta ne domin ka san akidan nan wasu ranar yana da muni Su da dai ya sauka din nan wani yana jin haushin wani abin da ya yi a baya watakila shi ne ya kawo ga wannan abu ko kuma dai watakila zaka samu kuma shi wanda bai wannan abun bai da cikakken lafiya Za ka iya samu wanda hankalinsa bai gama warkewa ba kwarai da gaske ya je tafka wani ta'asa wanda bai da niyan yin sa inda yana cikakken hankalinsa amma in ba haka ba yawan yawan mutanen su da siyasan su yana da fahimta kwarai da gaske domin yanzu nan za a zabe ka gobe za ka ga mutane sun saba zanga-zanga akan cewa ko su za su ciro ka ko kuma in ka take dawa zaɓe ba za su zaɓe ka ba. Prime Minister Japan mai ci Fumio Kishida ya nuna matukar takaicin aukuwar akasin yana mai cewa san ba za a yafe ba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.